أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم تلاين الصلاتين الكاملتين على القائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان أما بعد a yau ranar lahadi uku ga watan hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da takwas ga watan tara 2013 a mu ci gaba da karatun ishiriniya a kan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi harfu ta yau ana karatu na fiyat لقد فاز من لب مديح نبي الله أزكى التعبد بما حاز من فضل وفخر وسودد أمعشر من يدلي له بتودد تعالوا فإني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم متيه كأزهار الخمائر دل متيه على الإصحاب لم نقض حقه صحيح المعاني يعلم الله سته وأن سوى المختار لم يستحقه تبلج أصباه الحقائق فوقه وفه على فهواه مسك الأدلة shine ce masihu na nabiyin lahi yabon annabin Allah azkar ta abu shi ne mahi tsarki ga abin da za ku kusanci Allah subhanahu wa ta'ala akan yabon masoyin nan nasa domin ni zai sa ka yabi abu don kana son sa kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah lima haza don abin da ma'aikata tara in fadlin na wata irin daraja wa fakharin ta bugun gaba wasu da shugabanci amma a shari'a ku jama'a man yudlihu wa zai nemi kusanci gare shi ta hanyar siyayyarsa to in kun in mu taho ta'alau ku taho mana ta'alau din nan atlu ma harama rabbukum alaikum min cikin suratul an'am cikin suratul ali imran ومن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم تعالوا لنندشي أمن هكذا تعالوا taho mana taho to sai ka ɗauki faɗin nan famatihun yabo wani irin yabo azharin hama'ili ka ce fulawoyin lamba maye kamila kumci shajarul multaffu shine kumci fulawoyin kumace kuma ɗulla waɗanda an kawai yayi ba a musu ruwan sama da yawa ba yayyahi iyakar ko kamshi kenan awa fulawa yayyahi kaka ya haɗa mata ruwan sama wannan yabo wanda a haka indi yana guna gaban walin nabi na annabi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam madihun duk wani yabo da muke alkitabi akan yawaita shi mu yi mai yawa tare da yawaitawa to lam na kafi haƙa ba mai kan haƙƙin yabon ba saboda ga wanda ake yi shi kuma yabon nan sahihul ma'ani manuhohinsa ingantattu ne lahiya lau yabon shike da sahihul ma'ani wani za ka ga yana yabon wani don ya samu kuɗi don ya samu wani abu a su yabon nan ingantaccen ma'anoni gare shi manohi ne ingantaccen da su muke yin sa ya alamallahu Allah ya san su duka ku gaskiya yabon gana mu kuma wa annas sai da duk wanda ba annabin gana zai wa lam yastaka hu bai cincinci ai mai wannan yabo ba asbabul haqaiqi sahiyoyi jam'u sahiya ne na gaskiyoyi taballaja sun haskaka fauka bisa ga yabon nan ma'ana yabon ya yi tastastas ɗin shi kan sannan kuma yadda sahiya take fari ta zuwa ta matsala haka zuciyarmu tana son mu aiki sallar sallar miskul al almiski mai tashin kamshi faha ya surun ya tashin kamshi alafa hawahu ga ma'anarsa ma'ana ma'anar yabon nan ma'anarsa ta ƙunshi almiski ma'anai yabon sai Abdullal mustafa siffofin annabi sallallahu alaihi musa da ne to abdul khula khula su ne mahi dan siffofi akalin ni an mahi girma bihi da shi kaga ga jumla motar la ce ka ta ta'ajjibi min minna duk da muka yi shi ga siffofin sai an ka ɗauki siffofin ko ko min minna duk da muka yi fihi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mai siffofin kenan yi kasura yana gajarta ba komai ne. wa ingala ko ta yabon ya ƙetare iyaka amma ba waccan iyakar da abba ya tattara ba ma'ana wa ingala ko da ya yi yawa ko ya yi yawa ya yi yawa kowa na ta yi da larabci ba hausa da wani yare ma in kana yawa annabi Salama? ya yi yawa dan ciki saboda girman wanda ake wari كثير قليل أغنك في جلالة السيد هو الآخر شيء ما أجي شيني قرشي المعدود قلي سفاوة أما أولا شيني نهر كوفي الفلق درجة صلى الله عليه وسلم da a tambaye ka ƙarshen annaba shi za ka kawo to sai a ce wa horko ga daraja wa za ka kawo shi sallallahu alaihi wasallama mutane ce tabaraka wanda alheri ne yawa ya karu kammal majda ya kammalar da girma wa ula da daukaka afdali maqutin ga mahihicin duk abin aikowa da akrami millati mahi girman addini ma'ana addinin su yi girma ko ko afdali millati a wajen nusa kenan mahihicin addinin addini salit tuqa ɗabi'u na tsoron Allah wal kuma kuma Shi ne aikin alheri a baka abu kullum matan koye su ne minhu ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace wallahi ga ma'aiki ne san alheri ma alimtu sakhawata illa min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ga ma'aiki ne koyi alheri sayyidina muawiya radiyallahu ya taba lokacin shugaban kasa ya aiko mata dinari wurin dubu ɗari takwas wallahi ran nan ta rabe su ana da komai ba Aisha radiyallahu wurin dinari dubu ɗari takwas ne na kuma saboda alherinsa wallahi nan ta rabe su gaba ɗaya bata kwana da komai ba saboda alherinta radiyallahu anhu gani ko wa shari'atuhu shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahyat ta rayar shari'a shari'o'i kuma da suka gabata ne kana ha ya gina su annabi sallallahu alaihi wasallam kana sun kasance kad afat sun roshe inda aka fito wata haddama tsohi wata haddama sun roshe afat wata haddama tsohi sun roshe sai ya tashe su ana dai yana nuhi yana nuni ga ƙa'ida ta masu usulin fiqi cewa shari'atu man qablana shar'un lana illa an yadulla dalilin ala nafsihi duk shari'a da ta gabata ta mu ce sai in wani dalili ya nuna an shahi ya za ga shari'o'in da suka gabata abin da ke shi ne muke yi kaga an ƙara da wancan wadda ta yi kenan kaga da ne ko ƙara jaddada ta to bayan haka tamamu nizamin cikin tsari ne shi annabi sallallahu sallama cikin tsari ne din Nabii na annabawa sai ka ce mata ayatu an waye mu'ujujojinsu ne bi ayati ga mu'ujujojin annabi Muhammad sallallahu sallama kenan wata mu'ujiza ta wani ba annabi ta ma'aiki ta taho sai ta yi malinta yanzu irin santadin nan ta annabi Musa alaihi salamu ɗan haka irin wuta da aka da annabi Ibrahim alaihi salamu wannan mu'jiza din da kuma tadda matattu da annabi Isa alaihi salamu kaga aiki gaba ɗaya ya yi irin su yadda su in ma to shi a tun da mar'atun wa ayatun mu'jizojinsu bi ayati da ayoyi da mu'jizojinsa to na shi ta kallata sai su kashin kansu kama kalmar al-istiqlal kamar istiqlal ma'ana fasta allace su ko mu'jizoji ne su tangali da kansu ba wani da su tangali su don shi ya da biyu, sallallahu alaihi wasallam ta hadda ya shirya suwa tawfiqil ilahi da dacewa ta Allah da dini zuwa ga addinin Allah ma ke shirya ta mutane wala wahaya Ba wani wahayi da zai zo masa illa wace min su ga faran ciwo ya ƙini tabbata wasa ma'ana dai bisa ga hakikan cewa da kuma tabbatar da cewa daga Allah subhanahu wata'ala ne ba wani shakku da zai shiga cikin wahayi balan Falamma a taho rabbuhu lokacin talici ne zo masa da amini da amininsa shine Jibril alaihi salam. Da Allah aiko masa Jibrilu cewa an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lokacin na barkul kishiri walƙiya ta sakin huska asan wani da nesa kana ai gane na cikin farin ciki to shi a barkul kishiri walƙiya ta sakin huska shi a hasken sakin huska tala ala a yayi ne ya foka jabinihi bisa ga goshin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ƙwari sallallahu alaihi wasallam. gama murrahati girgijan tahi almustahil da ne bidai ya zuba ruwa wasu sai zuba ruwa inda aka mihi an ijigi na inda ta kasan hwado shi aka mihi dama san yana jiran duk kahircin na a tarwatsa shi sai gashi dan a aiko shi aka mihi kamar kare magana ne na al'amsalul ardiya cewa an ijigi na inda ta kasan hwado da hausa ta can kamar yanzu misali da kokari Allah ya sanya son alheri cikin zuciyarka ya kaka gani in ka samu ka kama ta kasawa a gane ne ko wannan yin za ga mai son aikin alheri ko bai da kofi yana wa mutane alƙawalla ba a kama ba amma saboda yana son alheri shi annabi sallallahu alaihi sallama? son a aiko shi dama wannan kahirci ta rotsa shi goma kana da sauransu su. shi ɗayan aiko shi ne shi a mun rahata kijin ta yi almustahili mai bai ɗaya zuba ruwa wata haske ɗaya zuba ruwa bayan haka sai ce yamman bihi ka nemi albarka da suna annabi musallar salam Kun in wuttabaru ka kai niyyar neman albarka bismihi da sunansa mana dama daga ciki su eh, cikin wani tafi da ake ce masiratu sahaba radiyallahu anhu na doktor Mustapha Mura yace daga sunan da ake ka sa mahunni da mana ibn Muhammad Mahmud Ahmad kaga wannan ko to zaka ga wasu sun wuce wannan domin sanya suna yana da tasiri kwarai in ka sanya ma ko ka sunan mutanen kirki za a gurgurda na mutanen kirki to ina ga ka samu Muhammadu Rabati don shi ne za ga wani gida a samu awwal shine suke ce malawwali sani salisu rabi'u khamisu sadisu sabi'u saminu tasi'u ashir ka san duk abin da aka ne Muhammadu Muhammadu duk gaba wai ga Muhammadu awwalu Muhammadu na farko kan gane ka kalma awwalu ana nufin Muhammadu a sunansa sani ana nufin Muhammadu sani salisu ana nufin Muhammadu salisu sai zuwa Muhammadu ashir to duk wanda ka ji an ce malawwali sani ana nufin mai Muhammadu na ɗaya Muhammadu na bi Muhammadu har na goma ai kenan duk wanda ka ga ya sanya ma ɗaya ne haka Muhammadu ya kan nufin sunansa eh, neman albarka ne da sunan wala ta ta ta'adu tattar iyaka fi in ga wani abu dari ta hanyar rasmihi sawun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata nusa wasmihi dari ta hanyar wasmihi alama ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan duba mai shi ne ta tabi ta kaga ta alheri ke wai kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kaza kai ko ka karana kake fa ka samal maula hakika matalaci ya yi rabo lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam khairu qasmi yayyan rabonsa shi Allah ya bashi babban kaso ta ma'aiki ya hau ila sai ki zuwa bakwanin sammai ma'ana sammai bakwai jismihi kuma da jikinsa ya zo ba da ruhinsa ba dai akwai wani wuri da zai batun isra'i kware a nifta din nan da zai ce ibnu abbas ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya ga Allah ya ga Allah ya ga Allah qad ashrafat amlakuha ika mala'ikun sun kama leƙo kaga ashrafat kamar yanzu wani mutum babba da ake son gani sai idan ya taho cikin taro sai ka kama can a yi ta nuni a yi ta nuni ko mala'ikun haka sun kawa a kai muhammadu sallallahu alaihi suka kama leƙon sallallahu alaihi wasallam kuma wata jallata sun da girmama saboda ga ma'aiki a cikin su ya hau ne ilaha zuwa ga sama istamakkana ɗibuhu lokacin shi ne ya tabbata shekara arba'in ya kame sai sai ka tarun irin hawan mahabubin masoyi wanda habibuhu masoyi ne da ya kira shi shine Allah irin wannan ki hawan yayi sama Da hibu shauki kira ta begen su sun san jera wuta so zira amma ta begen su wa kada kaɗan yuzibuhu tunartar da ma'aiki wajen saboda damuwa ta su bakin ciki amma na su ba bakin ciki wancan saboda tsananin su kamar dai mai narki tabibuhu doktonsa jibrilu na shi mai maganinsa za a ya zo bihi da shi na hawa da ilaji wajen magani ma'ana wajen buƙatar da yake nema shi ne wurin isra'i da miraji shi zuwa da Allah kamar mutum yana cikin kaga nan idan ka lura nan ya ce wajdan don bakin ciki kalimar wajdu watan wasu tana biyu gare ta akwai wajdu farin ciki akwai kuma wajdu bakin cikin da haka sa mutum ya rame shi a wajdu bakin cikin da sa mutum ya rame Tunan, so da ma'aiki ke yi na isra'i da mi'raji kamar mutum na na cikin wata damuwa wadda da shi kai a magance mai ne wannan damuwa ɗin to sai ga ɗaya kwakwali ne shi a jibrilu ya zo bihi da shi na da iraji wajen maganin wanga bakin ciki shi na bakin ciki ya tafi ma'ana damuwa sin su ga ga amma nuhu a nan sallama shi ne. kwafa da Allah A shuwa ashwaquhu da ne ke jam'i ne na bege ƙara sun ta ta hidish wata Allah sun daɗa ɗauka sun wai ya ƙaru na annai ma sallallahu sallar. wasallam tibul ilahi tsarin Allah wa saunuhu da tsarin Allah wa tayiduhu da wa Allah wa aunuhu da taimakon Allah fi kulli halin ga kowane yanayi ta annabahu shi ya kewaye annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da ya samu kansa wallahu ya asimu ka minan nas ba sai ka ɗauko ɗin nan wa kaunuhu kasancewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuwa kaunuhu kasancewa lamari sai zan alhawo ɗin nan damiru shani alam annahu la ilaha illallah to annahu din uyunul ghafilina idanun marab kana tanamu suna kwana amma wa ainihu ijji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama at sallati tana walke shi a tsallar yau alqat ma fiha wa takallat sai ma shahida da ta gani shi a cikin ta ne isra'i abin gani yana tana walke kasancewa haka amma yana daga sashen takhassahu Allah abin da Allah ke bance shi bihi da shi yana daga cikin hususiyar da Allah subhanahu wa ta'ala yawa a Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa baya ne ba wani an tsawa haka kami ne ba wani an tsawa haka al'imam imam dai mun gabata na da alhassa isa kubra ta sanya mu'ujiza dubu da ɗari ciki dubu da ɗari yanzu ga doktor mustapha murad ya mu'ujiza ta rasul sallallahu alaihi dubu maka sunan da yawa to sai amma wani ya tambaya a wai jiya don me ba ta yi kwana ba ya annabi sallallahu alaihi wasallama ta halatta ya rashin kwana ne sai aka wa kalkidin li'amrin saboda wani irin ban al'amari wanda lam yunawwalhu ba a bashe shi ba ga fanfa wayanda sun ka shuɗe balle waɗanda za su zo ka fahimci wannan ka fahimci wannan ma'ana wannan al'amari ba a bashe shi ba ga man ba waɗanda ma suka shuɗe na an ba da manzanni sai wani rage wanda zai zo na baya kuma wata magana shak da rubuta Allah shi kare masa lafiya Ya ce, wurin nan da aka turbuɗe. Abubakar kuma ake sallas da Abubakar da Umar yace bayan Umaru din nan Ya ce ba wanda isa mahaifinsa ya mutu a kawo shi nan turbuɗe shi ce, ko akwai yayi tambaya ya sake wannan tambaya ya ce a ya ce ya nuna kenan duniya da ɗahira abubakar da umaru sun yi su ya ce na dama balle yanzu ta a tanin daga man sawo shi rediyo ta a tanin talakar ba alhamis juma'a asibin lahadi yau gobe sati guda an faɗo ka wurin na wurin minti biyu ka gani ko to shi ne dai kaga ba a bada wannan ba ga man ma wanda suka shuɗe don wanda zai tawo Isra'i da Mi'raj ya kaɗai. To kamar yanzu misali kai ne baka rakodari sai a ce irin ga za a taho ƙarfe goma sha biyu ƙarfe goma kaka shiga kwana sai a ce amma ƙarfe goma sha biyu za a kawo miliyan to Allah kara kwana ai ka kaji wani motsi za ka ba ko suna son ka tuka to za a zo Isra'i da Mi'raj iyakar ɗaukaka wannan a taɓa zuwa da wani ba wanda ma ya ta cikin manzanni da annaba, wannan balle wanda ma zai zo to shi ne ce ta halal ta nan ta yi rashin kwana sai da wujudi sallallahu alaihi li'amrin saboda wani babban al'amari wanda lam walhu, ba a mika shi ba ba a bashe shi ba ga manmada waɗanda ma suka shuɗe annaba bale wanda zai zo nan baya ya ce matalicin talikai ra'ahu lahu ya gwada mishi wanda ya gwada mishi cewa murtaza ne ga wanga al'amari murtaza ke wahinan kasa lokacin da ya kai ma a ya kai mun zalika al'amari na wannan al'amari ma'ana lokacin da aka ce an ka ci isra'i an kai ni iraji an ka ci musu buraka da sauransu har ke shi ne Ku rusulullahi manzannin Allah a san sama ta ce har kowane akwai manzanni a ciki annabi Yusuf annabi Isa annabi Adam da sauransu annabi Idris to rusulullahi manzannin Allah talakatu sun tarbe shi fil mala'ir rijal cikin mala'iku wa qad rafa'at hakika sun daga min shi ani daga lamarinsa ana sun ƙara daga lamarinsa alhali sun ƙara daga lamarinsa wa ajallata sun da girmama lamarinsa sallallahu alaihi wasallam ba asanahu haske ne ya haskaka a asana bil kasri fasabana sana'ahu shi bil maddi bayanar sana'ahu kuma ɗauka ce tare da bayyana walillahi sanin mamaki ya tabbata ga Allah kurun ga jama'ar da kanat suka haɗe haka zuki basurwa walillahi sanin mamaki ya tabbata ga Allah kurun ga jama'ar da ranar da suka yi biyayya wa ra'ahu bayan ake sallah salma fi salati ga yin sallah su ne manzanni yau manzanni bayan ma'aiki sallar salman wasallam ba su ma falamma ababa Allah lokacin da Allah ya dada dadda sana'ahu yabo ne fiya a cikin sama din nan ta tamannat gurin liqa'ahu su haɗu da shi alakar al'usur bisa ga kwankumawar zamunna suna ta sanyo shi ne ma'aiki zai zo falamma ra'atu lokacin da waccan jama'a yadda su ne suka gane shi annaba da manzanni manzanni ya mutu sai suka gabatar shi shi ya shiga gaba sallar da suka yi sallah baya ne sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah